so da kulawa. Kin ga wannan ɗan uwan naki? Ba fa gata yake koya yarinyar nan ba. Ina fatan wannan aiki da za ka yi. Za a same ka mai gaskiya da riƙon amana. Har akwai abin da kake yi wanda ya wuce ganin Laila? Su da kuzawa. Aure fa lokaci ne. Na fi ki sanin lokaci ne. Babu mamaki yau ne lokacin naki. Na tabbata yau za ki burge manema auren. yanzu yaya tsami su da amma dai mu kokarin boye damuwar mu idan mun je gida kar baba ya fahimci wani abu. Ki rike ni karki saki zuciya. So da kulawa.